yayin da shugaban ƙasar najeriya dr goodluck ebele jonathan ya amince da naɗa shugaba da mataimakinsa da ma sakataren taron ƙasa da a cewar gwamnatin najeriya za a fara ran goma ga wannan watan da muke ciki taron da har yanzu ake takaddama kan halarcinsa musamman a tsakanin 'yan arewacin ƙasar al'ummomi a shiyar arewa maso gabas na ci gaba da kiraye-kiraye kan muhimmancin da halartar taron yake da shi ga al'umman arewa kamar yadda sanato adamu a juji waziri tsohon jakadan najeriya a kasar turkiya ya shaida mini a wani hira da na yi da shi eh a gaskiya taron da za a yi akwai abubuwa da yawa da za a tattauna wanda kuma ga zuwan wannan taro zai fi mana alheri na da experience na wayannan abubuwan da ake so a je a yi don na yi sau uku na yi review committee na constitution namu na 1979 na je kuma constitution assembly a 1988 na je kuma constitutional conference a alif da ɗari tara da casa'in da hudu da biyar duk irin na maganganu aka yi ta yagu to shi ne ma abin da ya fi da constitution namu wanda muke aiki da shi yanzu na alif da tara da casa'in da tara zuwan zai yi amfani rashin zuwa ɗin ba zai mana amfani ba amfaninsa shi ne za ka je ka ji menene wa'ancan suke da shi wanda za su kawo a shawara a kansa in ka ji za ka san wani ansa za ka iya ba su to in kuma baka je ba da yi abin ko kana so ko ba ka so za a yi in kuma baka je ba aka zo aka yi ana cikin yi ana muhawara a gun da ka gani abubuwan da aka faɗa wanda kai kana da ansa amma baka samu daman ka je ka ba da ansan ba saboda ka ki zuwa to saboda haka nan aji aji wannan abu fa ya shafe mu duka gabaki daya a nan ya shafe mu ya shafe rayuwar mu duka gabaki daya ya shafi irin zaman alheri da za mu yi da mu da mutanen mu da 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da jikokin mu musamman a zo a ce kai kana so yanzu a zauna muna zaune a arewa muna da jihohi goma sha tara a ɗebe wasu a ciki a kawo jihan yamma ko ko jihan kudu kin ga zai mana alheri ba a zo a ce to yadda za a yi da a raba arzikin ƙasar nan a raba shi ta yadda har in aka yi aka ya tabbata haka ne ana ne bisa ga jiha jiha jiha yanzu su suna so a ce a'a kada yi haka a raba jihohin nan su zama shida kamar yadda ake da zone zone na raba arzikin ƙasar nan kin san ba za a yi mana haka ba a yawa mun fi su a yawan state mun fi su to yanzu sai zuwa takura mu gu daya ba zai mana amfani ba abin da ya kamata mu samu ba shi aka bamu ba saboda hakan nan ni a gani na zuwa gu ya kamata mu je in ma me za a faɗa mu muna da an da mu ba su muna da an da mu ba su senator Adamu Ajuju Waziri tsohon jakadan Najeriya a kasar Taukiya su ma matasan shiyar Arewa maso gabas sun ce rashin halartar taron zai cutar da su sunana Alhaji Abdulrahman kwaccam ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na mubi ta arewa da kuma jihar adamawa ayin yan arewa ba su je ma sun cutar da mu don dama shugabannin mu sun saba cutar da mu haka duk abun da yake faruwa ya shafi arewa ba za su yi ba ba za su je ba in kin ga sun yi abu ne wanda ya shafe su ko ya shafi iyalansu ko kuma za a taɓa mulkinsu an taɓa jam'iyyansu ko kuma an taɓa inda suke amma in yau abu ne na ci gaban arewa za a ce miki babu yan arewa babu shugabanni yau in kashe 'ya'yan bayin allah ake a arewa babu shugabanni don babu wanda ke fita yi magana don haka don sun ce ba za su je ba mu muna kira ga 'yan uwan matasa da kuma masu ilimi na arewa su tabbatar da wannan taro fa sun je kuma sun ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari. Alhaji Abdurrahman Kwacham wani matashi a shiyar arewa maso gabas Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.